ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين sannan sai sarki da mutanensa bayan sun ga dalilai masu nuna rashin laifinsa suka yanke shawarar su saka shi a kurkuku zuwa wani lokaci sananne domin kar wannan abin kunyar ya bayyana